mu tashi aya ta 37 insha Allah ta 27 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka a sanan da farko ga tambayoyi da Allah a tuna a tuna min sunan sahabin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah baki da baki wannan shine Abu Mahdhura Abu Mahdhura shi ne ya zamanto ladan ga ahlu makka yana daga cikin waɗanda yaro ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wato makwarkwadansa gashin gaban goshinsa ya ɗora hannunsa a kai ya koya masa kiran sallah baki da baki yana da zaƙin murya shine har wani yake kira yana yin a yabo da wannan murya tasa a wa تلا محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة النغمات وتداد مريانا أبي محذورة yake <clears throat> ambatansu shine limamin ahlu makka kuma shine ya ruwaito kiran sallah ɗaya daga cikin sigogi na kiran sallah wanda yake saɓanin sigar da abdullahi ibn amr ibn zaid ibn abdi rabbihi wanda ya ga al'adhan ya gani ya koya ma bilal wanda ya ce muna neman ƙarin bayani akan cutar farfadiya a musulunci mutane suna cewa lokacin da ta buge shi duk wanda ya taba shi zai kamu da cutar farfadiyar shi ma a wannan ai ba shari'a bace ce wannan ba shari'a bace wannan camfi ne ba haka ba kuskure ba gaskiya ba ne babu dalili da ya nuna haka a cikin ilimi a cikin ilimi na wannan cuta kuma babu dalili da ya nuna haka a cikin shari'a abin da yake da alaka da farfadiya da shari'a shine cewa yayin da mutum farfadiya ta same shi to marfu an hulƙalam babu laifi a kansa kan abin da ya yi kama alal misali cutar farfadiya ta same shi sai ya fada sai ya fada kan dukiyar mutum wannan dukiyar ta salwanta kamar gari an yi nika za a yi dafa abinci ya fi farfadiya ya fada ya kifar da garin ko ya kifar da markaɗe ba za a ce in ya farfado sai ya biya ba ba za a ce afon ba za a ce ba za a ce kan cewa ya yi laifi ba duk da yake zai zamanto biyan nasa daga cikin kitabul wada'i ne wato tazminul mutlafat yana da dukiya daga cikin dukiyarsa sai ya ɗauka a biya amma ba za a ce ya yi laifi ba akan abin da yayi da hako za a ce sai ya yi istighfari ba zai istighfari ba sannan abin da yake faruwa na kwayewar al'aura wannan duk ba zai zamanto ya yi laifi ba a wajen Allah saboda hukuncinsa hukuncin wanda aka ɗauke masa wato taklifi ne kuma da farfadiyar za ta kasance tare da ci lokaci mai tsawo har lokacin sallah ya fita wannan sallah ta faɗi a kansa saboda taklifi an ɗauke shi a kansa eh wannan kuskure ne shi wanda yake farfadiya a lokacin nan gaggawa ya kamata a yi a a sa a taimaka masa alal misali wani in yayi za ka ga ya ciji harshensa inda yake zai iya sanya ya yanke harshen wani lokaci zai iya zamantowa ya kai halin da watakila zai iya shakewa da numfashinsa in yana kwance din to a dago abubuwa dai waɗanda suke kuma likitoci ne waɗanda suka san abin da ya cancanci a yi to wannan matakan ya kamata a ɗauka ba a kyale shi ba ya zamanto cewa ya ya cuci kansa domin taɓa shi ba abin da zai samu mutum eh, ba abin da zai samu mutum idan mai farfadiya yana azumi idan farfadi idan ya zama kan cewa jullun lokacin ya wuce to ba shi sai a wannan azumin wannan azumin ya fada a kansa ba zai rama shi ba amma ba shi da azumi sai dai kuma ba zai rama ba kamar eh, sallah amma idan ya zama dan lokaci kankani ne wannan zai ci gaba da azuminsa ba zai azuminsa bai warware ba Allahu alam wannan dai cuta ce wanda yake kuma akwai maganinta da za a kawo ba lalle ne ya zamanto daga aljan take ba waɗansu daga abu ne daga cikin kwakwalwa ba lalle ya zamanto daga aljani take ba kuma babu laifi za a iya karanta masa ayoyin alkur'ani na istishfa wannan ya ce ina neman ƙarin bayani akan matsayin tsaka kashe ta ko barinta a musulunci eh kashe ta ya zo a cikin sunna eh kashe ta ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kashe ta akwai dabbobi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe su waɗansu ma fil hilli wal haram a cikin hillu da a cikin harami kamar irin su hankaka kamar maciji kamar kunama um, abin nan kamar bakin kare wanda yake al'akor wanda yake mai cutar mai sanya cutar hauka in ya ciji mutum duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe su fil hilli wal haram na'am waɗansu ba a faɗi dalili ba waɗansu kuma an faɗa da kamar waɗannan an ce inna hunna fawasir cewa wato masu cutarwa ne masu ɓarna ne su waɗannan guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su fil hilli wal haram da bera da kunama da maciji da hankaka da kare bakin kare yace innahunna fawa yace khamsu fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram dabbobi guda biyar masu barna ana kashe su a hillo a cikin harami ya ambace su a wannan dai bai zo a cikin sunna ba cewa sai duka daya an ce dai a kashe ta wannan kuma cewa suka yi hura wuta take da aka sa annabi ibrahim a ciki duk wannan abubuwa ne waɗanda suke ba su zo ba a cikin sunna ba a imani da wani abu sai abin da ya tabbata yana daga cikin almughayyibat abu na gaibu sai abin da ya tabbata a cikin wahayi ake imani da shi menene menene hukuncin allurar masu cutar asma a lokacin azumi intravenous a to ya danganta da abin da ake sawa inda magani ne ake sawa tana karya azumi inda magani ne sawa'un an yi a cikin jijiya ko an yi a cikin nama a cikin tsoka tana yana karya azumi <clears throat> amma kamar abu wanda yake za a yi na sheka wanda suke yi na sheka masu asma wanda suke shekansa inhaler wannan baya karya azumi a bisa fatuwar malamai saboda shi ba ciki yake shiga ba yana shiga cikin huhu ne ya bude magudanar iska saboda haka ba ta makogaro inda ruwa da abinci yake bi yake bi ba yana bi ta magudanar iska ne shi kam wannan baya karya azumi Allah ta'ala ta'ala ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu ya ku ƴaƴan annabi adam la yaftinannakum ash-shaytan kada ku bi shaydan har ya fitine ku kada wato kada ku bi shaydan ku fitunu da biyayya ku fitunu da shi ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yanda ya fitar da iyayenku wato su ne adam da hawa iyayenku su su biyu min aljanna daga cikin aljanna an huma libasahuma ya kasa a halin kasancewarsa wato yana cire musu tufafinsu liyuriyahuma sau'atihima domin ya nuna musu tsiraicinsu innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi shaidan yana ganin ku da shi da rundunoninsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba kwa ganin su inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil la yu'minun haƙiƙa mu mun sanya shaidanu su zamanto wato ah, majibinta ababen wato masu taimaka masu taimakon juna lilladina la yu'minun ga waɗanda yake ba sa imani su ne kafirai wannan yana daga ci gaba na wato wa'azin da Allah ta'ala ya yi ma al'umma sakamakon kissar da ya bayar ta wato annabi adam da iblis abubuwan da suka biyo baya na wato wa'azi da izina da ya kamata bani adam su yi daga wannan kissa da take tabbas ta faru wanda Allah ya sanar da mu na farkon wa'azi da Allah ta'ala yi ne ya bani adama kad an anzalna alaikum libasan yuwari wari wa warisha wa libasu taqwa zalika khair wato kan wato kada ku bi shaidan wajen rashin wato sanya wajen rashin rufe al'aura kuma wannan wato nasihar sai ka ce wato da mu ake yi domin mu ne yanzu muka zo zamani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi wato cewa zamani zai zo da irin wannan zai faru yace sa'ar alkiyama ba yace sinfanu minan nasi lam arahuma dangi biyu na mutane har yanzu ban gansu ba na farko yace nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat akwai mata waɗanda suke kasiyatun masu, masu sanye da tufafi ariyat amma kuma tsirara suke ma'ilatun karkatattu mumilat masu karkatar da waɗansu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasiyatun ariyat suna sanye da tufa amma kuma a tsirara suke malamai suka ce ma'anar wannan shine wanda zai sanya sifa mai shara-shara matar da za ta sanya sufa mai shara-shara wanda yake zai zamanto abin da ke ƙarƙashinta ana ganinsa kamar ana ganin fata ko kuma sufa ɗamammiya tufa ɗamammiya wadda za ta ɗame jikinta ya zamanto tana sifantar da sifar jikinta kamar ma bata sanya komai ba wannan yana daga cikin alkasiyatul ariyat kuma yanzu akwai teloli da suna akwai teloli suna suna nan sun gwani. wato sun kware gwanaye ne wajen yin irin waɗannan tufafin kuma kowace tufa akwai sunan da ake sa mata kuma matan zana zuwa wajen su suna yin wannan su telolin da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya ushaitan su matan da suka yi wannan su ma sun zamanto auliya ushaitan Allah ya kiyashe mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane ba za su ji ƙanshin aljanna ba kuma ƙanshin aljanna ana jinsa daga tafiyar shekara ɗari biyar saboda me saboda sun zamanto sun zamanto wato su ne a haba'ilu shaitan tarkon shaitan da shi ne yake kama mutane domin mata masu irin wannan sifar su ne domin ba abinda suke tsinanawa illa barna su ne za su sanya wato su ne wanda kamar kamar kun san masu su ba suna sa tana a cikin abin nan ba a cikin suna sa tsaka eh? tana a cikin fatsa eh fatsa wanda ake harbi da ita ba domin kifi ya gani sai ya zo garin zai ci sai ya kama shi to su ma haka suke ga shaidan su ne tanar shaidan tana ake ce mata ko fatsa ake cewa a mu dai muna yara mu tana muke cewa tana yawwa tana ake sawa a cikin fatsa eh ne fatsa ba a sa tana a jikin fatsa to su wa'annan matan su ne tanar shaidan eh su ne tanar shaidan idan suka dan su ne su ne daga mutum ya gansu sai ya taho sai kwatsam sai shaidan ya kama shi su kan kamammu ne dama mallakar shaidan ne to annab shine ma'anar ma'ilatun mumilat karkatattu masu karkatarwa to su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi cewa ba za su ji kanshin aljanna ba waɗansu ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da kan cewa a kansu kamar akwai tozan rakumi to waɗansu suna cewa wai wannan shine irin a wannan me ake ce masa ribbon wani abu wanda mata sukan sanya su ɗaura gashinsu sai ga yi tum haka kaga gashin ya yi tudu sai waɗansu suna cewa wai wannan yana daga cikin yana daga cikin taghyiru khalqillah canza halittar Allah dan suna yaudaran mutane da cewa gashin su ne maza an sa gansu sai su yaudaru da kan cewa gashin su ne to amma wannan hani bai zo ba akan wannan hmm. wasul shine aka hana a ƙara a sadar da gashi da wani gashin amma dan ta yi ado kamar gammo aka wannan kowa ya gani ya san kan cewa ribon ne hmm. sai dai wanda yake bai san wannan ba shine zai rudu kuma idan ma sun yi wannan rudin to wannan dai ya zamanto kan cewa almutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur me nuna abin da ba shi da shi me nuna cewa shi ya koshi da abinda da yake ba a riga an ba shi ba to wannan kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu na ƙarya ne wannan ƙarya suka yi wannan ya tsaya a nan waje amma bai kai ya zuwa ga wannan la'ana da ta zo akan alwasila wal mustausila ba to wannan ba wai abin da aka faɗa na aibi ɗin shine alkasiyatul ariyat da kuma alma'ilatul mumilat amma abinda aka sifanta cewa suna ɗorawa aka wannan ba sifa ce wacce take da mafhumi ba wanda ake ɗaukan hani akan wannan sifa ce kashifa kan cewa matan a wannan zamanin daga cikin alamun abubuwan da suke yi akwai wannan saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin ita ce nasiha ta farko da aka yi dangame da sha'anin rufe al'aura bayyana al'aura abu ne wanda yake fitra ba ta son sa kuma shari'a ma ta zo da tabbata abin da yake baya cikin fitra kuma abin da wannan jahiliyar wannan zamanin ta kware kenan ta hanyar bayyana wato tsiraici ta hanyoyi daban-daban bayyana tsirauci ta hanyoyi daban-daban ko musulmi suke ɗaukan wannan Allah ya kiyashe mu nasiha ta biyu shine wa idza fa ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan ya ku bani adam kada shaytan zahirin wannan umarnin shine kada shaytan ya fitine ku amma wannan uslubi ne na larabci da yake cewa wato ma'anarsa shine kada ku bi shi ballantana ya fitine ku kamar yadda za ka ji suna cewa la'arifan naka taf'alu kaza wato kada ka yi kaza ballantana in san cewa kana cikin masu yi mubalaga ne wajen tamfiri wajen wato korar da mutane da wato su biyayya ga shaidan domin in dai har suka biyayya gare shi to karshen al'amarin zai fitine su me alfitina. Alfitina wato zai zai aukar da su cikin barna da abin da yake mummuna wanda yake ba a so kama akhraja abawaykum min aljanna wannan fitinar irin fitinar da ta faru da har ta kai ya fitar da iyayenku daga cikin aljanna akwai fitina da ta kai wannan da ba dan wato sun da ba dan ya samu da ba dan abin da yayi musu ba bisa adawa har yayi musu waswasi ya sanya su suka yi abin Allah ya hana su da yanzu suna cikin aljanna da kuma duk mu nan da ake haifan mu ɗaya bayan ɗaya muna cikin aljanna kamar yadda annabi Musa ya ce ma annabi Adam ya ce Musa kai ne wanda ka je kai abin da aka annabi Musa ya ce ma annabi Adam ya ce kai ne Adam wanda ka je ka ci da bishiyar da aka hana ka ka fitar da mu daga cikin aljanna <laughs> to a shahid Allah yana tunatar da mu da wannan cewa to wanda ya muku wannan kuwa ina soyayya tsakaninku da shi ya raba ku da aljanna kuma bai kyale ku ba yayin da kuka zo abinda zai mayar da ku aljanna din ya tsaya ya datse muku hanyar saboda dan Allah ya tunatar da mu cewa adawar shaidan gare mu na farko dai da daddiya ce saboda haka gadarta muka kai kamar yadda da shi da da shi da rundunonin su da rundunonin shedan zuriyarsa gadan wannan adawar su kai ta gado ce ka san duk abin da aka ce wato na gado ne da dadde ne ya fi komai tarda ya fi komai rusuhi a cikin zuciya yanzu kamar kamar gabar yar falastinu da yan isra'ila kaga da daddiyar gaba ce duk yaro haka yake tasowa tun yana ɗan kankanin yaro an nuna masa cewa wannan makiyanka ne ba yahude shi ma nuna masa cewa wannan makiyanka ne saboda haka da gaba ce ita wannan gabar ita ce wanda yake bata mutuwa to haka ake so haka Allah yake karantar da mu da kan cewa mu zamanto cikin faɗaka. akan cewa wannan gaba tana nan babu wani abu da zai sami sulhu da shaidan domin shi ba zai yi ba babu abin da zai sami sulhu da shaidan ballantana waɗansu su zo su ce ya kamata mu gane cewa shi fa shaidan an cuce shi ya kamata mu zo wato mu nuna kan cewa mu nuna juyayi da abin da ya sami shaidan kamar yadda wato masu bautar shaidan suke yi kuma suke yadawa a cikin waƙoƙinsu an ce akwai waƙoƙin suna nan suna yawo a cikin wayoyin yara eh, ana turawa a cikin waya to ka ji wai ai waka ta yabo kan cewa an wato an cuci shaidan kaga ka wannan ai kafirci ne kafirci ne to da mutane suna yin abubuwa ba su san irin inda zai kai su ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna dauka ba komai bane amma abu ne mai girma a wajen Allah saboda haka a kiyayi wannan a kiyayi irin wannan waɗansu ba san abin da ake faɗa ba amma kuma fushin Allah na tare da wannan tunda mala'iku suna tsine ma wannan waƙar suna tsine ma mai yin waƙar suna tsine ma mai jin waƙar saboda munkari ne da haka a kula yanzu yau an huma libasahuma bayan wannan kuma da ya yi wato Allah yana bayyana irin wato adawar shaidan na farko dai ya fitar da wato fitinar da abu musibar da ya kawo ma jinsin bani adam na farko ya fitar da iyayensu daga cikin aljanna wa Bitali ya haramta musu rayuwa a cikin aljanna da ba don haka ba da muna cikin aljanna na biyu ya cire musu tufafinsu domin ya nuna musu al'aurarsu ya nuna musu abin da yake da Allah ya musu sutura ba sa ganinsa amma ya kwaye musu ya kwance musu zani ya kwaye musu sutura don ya nuna musu wato tsiraicinsu to sannan kuma Allah ya nuna wato ya faɗakar da mu a kan cewar wannan gwagwarmaya fa da za ku na kada ku bi shaidan ballantana ku fitinu da shi ba gwagwarmaya ce mai sauƙi ba domin innahu rakun huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da rundunarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin kaga da kuna ganinsa sa yayin da yazo yace to ni ne fa shaidan ni ne fa iblis ko kuma ni ne dan iblis ko jikansa ko tattaba kunnansa na zo in batar da kai to ka san za ka yi shirin irin shirin da za yi masa amma yayin da zai zo ya maka waswasi ba ka ganinsa ba ka ganinsa saboda haka kenan kaga ya kamata ya zamanto irin tanadin da za yi ya zamanto na gaske ne irin yakin da za yi ya zamanto da gaske za yi kada ka sassauta wajen sha'anin shaidan kada ka raina wato wasin shaidan kada ka raina kokarin shaidan wajen ya zamar da kai kada ka ce kai kana da ilimi kai kana da yawan tsoron Allah kai kana da yawan zikiri kai kafi karfin shaidan ya taba ka kai kafi karfin shaidan kada ka taba yin wannan domin yana ganin ka ta inda kai baka ganin sa saboda haka zai zo maka ta inda baka tsammani a cikin wannan akwai tabbatar da kan cewa ba a wato yayin da shaidan yake maka wasu wasi ba za ka iya baka ganin sa waɗansu sun ce wannan korewa ne ga ganin shaidan korewa ne ga ganinsa amma mu ƙayyade yayin da ta inda kai baka ganinsa amma wannan baya korewa ya zamanto kan cewa ka gan shi ba a cikin wannan halin da Allah ya ƙayyade ba shine kamar in ya rikida ko kuma ga waɗansu daga cikin bayan Allah kamar yadda yake faruwa ga annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ifrit al ifrit shine wanda yake wato mafi kangara daga cikin shaidanu ya zo dan ya ya zo da wuta dan ya kona annab sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danke shi to kaga nan inda bai ganshi ba ba zai iya dankansa ba to wannan ba ma abin mamaki bane ga annabawa annabawa da suke ganin mala'iku hmm, ballantana shaidan ballantana wani aljani mala'iku ko sun fi aljanu sun fi aljani karfi sun fi aljani girma a wajen Allah amma Allah maɗaukakin sarki ya yi annabawa suna ganin su daga cikinsu kamar mala'ika jibril annab sallallahu alaihi wasallam bai gan ba sai sau biyu a sifarsa ta haƙiƙa sifarsa ta haƙiƙa sau biyu ya ganshi shi ɗaya lokacin da aka samu fatratul wahayi yankewar wahayi yana saukowa daga dutsen hira sai ya gan yana zaune akan wata kujera ya cika sama baki ɗaya wato in ma da rana tana wajen ya rufe rana ka san ko akwai abin da zai rufe rana a ce ba a ganin sa idan ba idan ba lokacin da ake zazzabin rana ba to shi Allah Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya kad saddal ufuq ya cike sassa gabaki daya wato ya rufe sama sama gabaki daya ya rufe ta to ka san kuwa in banda zuciya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ga wannan ai wata kila kenan in dai bai mutu ba to ya zo ta har abada to amma Allah ya yi annabawa da sifa ta daban mutane ne amma bambancinsu da sauran mutane su ne su ane musu wahayi wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne kamar ku ba mala'ika ba ba Allah ba ba aljan ba bambancin ya da ku yuha ilayya ana wahayi ya zuwa gare ni to wannan yuha ilayya din ta nuna bambancin dan ba kowanne mutum bane zai iya daukan wannan sifa ta a ce an yi masa wahayi wanda yake ya kunshi ganin mala'ika ana cewa daga cikin abin da malamai suke ambato malaman sira cewa mala'ika sunna ta tabbatar mala'ika jibril yawa yawan sori kafin na zo wannan barin koma marra ta biyu da annab sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril shine a sama lailatul isra randa da aka yi isra'i ya ganshi a sifarsa ta hakika shine wanda Allah ta'ala ya ce wala na ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya ganshi a sama ta bakwai a nan ta a nan magaryar tikewa a nan ya ga mala'ika jibril a hakikanin halittarsa amma sauran zuwa yana zuwa masa ne da sifar mutane ya zo masa da sifar balaraban daji ya zo shadidu bayadu Fiyab, shadidu sawadil sha'ar Layura yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad kamar yadda yazo a hadisin sayyidina Umar kuma yawa yawan zuwan da yake yana zuwa yana zuwa da sifar Dihya ibnu Khalifat al Dihya daga cikin kabilar Kalb kabila ce a Dihya mutum ne wanda yake wato kyakkyawa mai kyakkyawan sifa wataran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zance da shi ummu salama tana jin waɗansu daga cikin maganganun sai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton waɗannan maganganun akan mimbari sai ya ce ta ce na ji ka da dihi na ganka da dihiyatal kalbi kana kuna magana na ji irin abin da kuke kuke magana akai kana ambaton su akan mimbari yace ba dihiya bane jibrilu ne kuma wataran abbas ya tura yana so ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkiri bai zo ba sai ya tura Abdullahi ibn Abbas sai ya ce ya haɗu da shi da dihiyatul kalbi suna magana saboda haka bai yi gaya masa ba da ya koma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganshi ya ce eh ya ce ya ganshi ya ce ba dihiya ba bane bala'ika jibril ne to waɗansu malamai nasira sira shine suke cewa la'alla wannan shine illar wato makantar abdullahi dan abbas saboda kusancin da yake da shi da dihiya yayin da ya gan shi to kun ga wannan idan ya tabbata abin da suka faɗa babu nassi akan wannan amma in abin da suka faɗa istinasin da suka yi in ya tabbata zai nuna wato gajiyawar sauran mutane da kasawar halittarsu ga ganin halittar mala'ika ko da wato ma kamar ta jirkita to kuma kamar yanda shaidan yakan jirkici to shi shaidan kansa yakan jirkita yana daukan kamar wani to yayin da ya ɗauki kamar wani za a iya ganin sa domin ba lokacin ne yake min haithu la tarawnahum ba wato ba wannan lokacin Allah madaukakin sarki wanda ya kayyade cewa ba ma ganin su shine lokacin da suke mana waswasi din amma lokacin da suka dauki sifar wani kamar yadda shaiɗan ya zo a sifar tsohon najadu ya zo a sifar surakata bin malik yana ba ma a lokacin yakin badr yace la galiba lakum minan nasi wa inni jarun lakum yake cewa ya zo musu a sifar suraka ne lokacin kuma da suke shawara za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu a sifar tsohon najadu kuma kamar yadda ya zo ma abu huraira a sifar miskini lokacin abu huraira yana gadin zakar da kai ya zo ya zo masa yana sata yana sata yana sata ya kama shi ya ce sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce da Allah kai hakuri ba zan sake ba da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru da da da fadan fursunan kajiya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai gashi ya zo ya kawo min ya ce gashi tsoho ne ga iyali saboda haka na na sake shi yace zai dawo ya sake dawowa rana ta biyu aka yi haka rana ta uku da ya kama ce shi kan yau sai ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ka tsaya in gaya maka wani abu wanda zai amfane ka in gaya maka wani abu wanda zai amfane ka to su kuma sahabbai a wannan lokacin suna masu kwaɗayin duk abin da aka ce zai amfani mutum suna kwaɗayin su suka ce eh gaya mu sai ce to idan ka zo ka kwanta akan shimfiɗarka ka karanta ayatul kursi idan ka karanta ta to ba za ka gushe ba kana da mai gadi a cikin wannan dare shaidan ba zai kusance ka ba sai ya sake shi da ya je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yaya jiya kuma jiya da daddare ya kuka kare da da dan fursunan naka ma fa'ala asiru kalbariha sai ce ya rasulullah ai gashi abin da aka ce da na ce sai na kawo shi wajenka sai ce sai ce ka sake ni zan koya maka wani abu da zai amfane ka yace ya shine yace mun na karanta in na karanta ayatul kursi da daddare shedan ba zai kusance ni ba yace sadaka yayi maka gaskiya amma shi tintirin makaryaci ne to kaga abu huraira ya shi ya zo masa a wannan sifar to a lokacin da zaka iya ganin sa saboda haka wannan wanda shari'a ta tabbatar za a iya gani za a iya ganin su a cikin wannan a cikin wannan sifar to sannan a ƙarshe Allah ta'ala ya ce inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun mun sanya shaydanu su zamanto waliyai wato masu taimaka ma juna da waɗanda yake ba sa imani to ya tabbatar mana da adawa adawar iblis ga jinsin bani adam to kuma yanzu sai Allah ya tabbatar mana da kishiyar adawa ta shaidan ga wanda ba muminai ba kun fahimci abin nan din shaidan da shi da zurriyarsa makiya ne ga adam da zurriyar adam to zurriyar adam kuwa ta haɗa muminai da waɗanda ba muminai ba ko ba haka ba saboda haka shaidan makiyi ne gare su ba'dukum li ba'din adu wa hum lakum adu haka yace makiyi ne a gare ku saboda haka adawa ce ta jinsi da jinsi jinsin iblis yana adawa da jinsin adam eh, da jinsin annabi adam da zurriyarsa to amma kuma nan sai Allah ya tabbatar da kishiyar adawa ita ce wilaya domin adawa kishiyar shine jibintar lamari da soyayya da taimakon juna sai ita tsakanin shaidan da waɗanda ba muminai ba daga cikin zuriyar adam saboda haka yanzu adawar tana nan wannan adawar tana nan ne ga dukkan jinsin koko yanzu ita ta waɗanda ba mune ne ba ta rikida daga adawa ta zamanto soyayya wannan ishara ne ga cewa waɗanda suke ba muminai ba su ma sun zamanto shaidanu duk wanda ba mumini ba ya zamanto tamkar shaidan saboda wato dukkan abubuwa suna jinsi yana tafiya tare da jinsinsa ne in dai suna soyayya in suka yi soyayya to jinsinsu ya zamanto ɗaya su ko shaidanu jinsi ne wanda Allah ya gina su akan barna da sharri babu alkhairi a cikin shaidan da aljan wato aljanu shaidanun aljanu babu alkhairi tare da su babu salaha tare da su sai barna kamar yadda Allah ya yi wato zaki da damusa da kare da mage kaga suna wannan kwanciyar iftirashar sabo su miƙar da hannayensu tun daga gwiwa hannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu idan za mu yi sujada mu iftirashi iftirashi sabu wato mu shimfida hannunmu a ƙasa ka shimfida tun daga gwiwar hannunka har zuwa tafin hannunka a ƙasa yayin sujada wanda za ga wani lokaci mata sun fi yin wannan to wannan kuskure ne a cikin sallah domin ɗabi'a ce ta dabba haka Allah ya yi ɗabi'arsu to haka shaidan yake shi ɗabi'arsa yayi cuta ɗabi'arsa ya yi ɓarna ɗabi'arsa ya yi shirri to yayin da zaman kan cewa haka ɗabi'arsa take to duk wanda yake bai yi imani ba to shi ma ya zamanto tamkar shaidan sai ita ma shi ma wannan ɗabi'ar yake a kai sai ya zamanto waliyin shaidan sai ya zamanto waliyin shaidan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kadhalika nu wa kadhalika nuwalli wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun muke wato haka nan muke wato sanya muke jibintar da sashen azzalimai su zamanto majibinta ga sashe saboda wato sun haɗu a kan san barna to wannan kaga tamfiri ne da korar da mu da wato nisantar da mu daga wannan sifa ta wanda za ta zamanto mun zamanto majibintan lamari ga shaidan yayin da muka zamanto mabarnata amma matsawar baka barna to shaidanu makiyanka ne me yasa kuma shaidan yake yin wilaya ga waɗanda suke ba muminai ba ba wilaya ce ta soyayya ta haƙiƙa ba wilaya ce ta cewa waɗannan sun riga sun zamanto samammu tamkar yadda zurriyarsa suke zurriyar shaidan sun zama waliyansa ne tabbas saboda ba ma abin da suke yi sai abin da shaidan din yake so batar da mutane su ma suke to daga cikin mutane waɗanda haƙƙin su zamanto makiya ga shaidan akwai wanda suke zamantowa waliyai gare shi saboda me suke zamantowa waliyai gare shi saboda duk abinda da shaidan yake so su yi abin da suke yi kenan sun zamanto su ma tamkar shaidanu din Allah ya kiyashe mu to shine Allah yake korar da mu daga wannan wajen mubalaga ya ce tunan na kuma shaidan kada ku yadda ku bi shaidan yadda har za ku zamanto kun fitinu daga gare shi na'am wa idza idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana idan kuma suka aikata aiki na alfasha sai su ce mun sami iyayenmu mun sami iyayenmu akan wannan aiki na alfasha Allahu amarana biha kuma Allah ne ma ya umarce mu da ita qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ce ne musu Allah baya umarni da alfasha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun shin kuna kirkirar magana ne ku faɗe ta akan Allah abinda ba ku da sani a kansa. wato ma'ana abin ai musu inkari kuma a hana su kan cewa kada ku kuskura ku faɗa abin da yake ba ku da sani ne da Allah wa idza fa'alu fahishatan suwa ne ne waɗannan alwawul jama'a game yake komawa yana komawa ga alladina la yu'minu wanda ba sa imani mushrikai kenan idan suka aikata alfasha abin da ake nufi da alfasha shine dukkan wani abu wanda yake mummuna wato alfuhush asalin ma'anarsa abin da yake ya yawaita ya girmama amma a cikin barna yanzu kaga malaman hadisi sukan sufanta rawi da cewa fulanun fahishul galat fahishul galat wato kuskurensa ya mugusta ya munana ma'ana wanda yake idan da zai yi hadisi inda zai karanta hadisai guda ɗari to a cikin wajen casa'in da tara duk kuskure ne to wannan shine fahishul galat wanda ba a karɓan riwayarsa in ma wani ya ba a karfa ba a amfani da riwayarsa don a karfafa wata riwaya riwayar tasa wujudu wa ha sawa ba ta karfafa ko ba ta karfafa wani to daga aka ce fahishul galat wato wanda yake kuskurensa ya yawaita har ya zama tokan cewa shine galibi akan dukkan abin da yake riwaya to alfahisha shine abin da yake barnatta ta yawaita yanda ya zamanto kan cewa dukkan wani mai hankali baya santa yana ganin kan cewa barna ce kuma dukkan wani mutum yana ganin aibi ne yana ɓuya yana jin kunya a ce ya sifantu da wannan ɗabi'a ita ce alfasha ita ce alfasha kama alal yawanci ya yawaita suna kiran wato zina da alfasha da kuma mazinata da 'yan alfasha da matan banza kilaki suna kiransu da wato wato albaghi cewa ita ce alfashar da ta bayyana domin a zamanin a jahiliya dukkan wato kilaki takan sanya tuta a kofar gidanta an san cewa wannan gidan irin waɗannan ne kamar irin gidajen matan banza da ake da su wanda yake sanannu to amma kuma akwai na 'yan daduro wanda suke su kuma a ɓoye suke su ba a sani ba za a gan su, kamar sun gidan mutane ne gidan matan aure amma su ma wannan alfashe suke to ita ce ma ba kana din boyayya to tun a jahiliya ana ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake barna ce saboda kowa yana jin kunyar a ce ya sifantu da ita mutane suna ganin aibinta to Allah ya ce idan suka aikata alfasha su mushrikai sai su ce wajadna alaiha aba'ana ai iyayenmu akanta muka same su akanta muka same su yawa yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da alfasha din nan abinda ake nufi da alfasha a nan shine a wato yin dawafi tsirara wanda suka kasance suna yi sun kasance suna cewa ɗakin Allah mai tsarki ne in aka zo yin dawafi saboda haka dole sai dai yi dawafi da sufa mai tsarki ba zai yiwu ba kaje ka yi sabo a cikin tufa sannan kuma ka zo da wannan sufar da wannan tufar ka ce za ka yi ma Allah dawafi saboda haka sai a ce duk wanda yake ba wanda kawai zai iya dawafi da tufafinsa shine dan maka alhumus kenan alhumus ɗan maka saboda haka idan ka zo maka tun daga mina sai ka aika wani dan maka wanda ka sani abokinka ya baka nasa kayan sai ka sa ka cire naka ka ajiye su a nan mina ko kuma ka ɗauki haya ka ɗauki hayan kayan ɗan maka in ko baka samu ba to sai dai ka cire kayanka a nan ka zo ka yi ɗawafi haka tsirara har za ka ga mata suna yin har maza da mata kuma fa to yanzu wannan ba alfasha ba ne a ce wajen ibada kamar ɗakin harami ana tafiya tsirara maza da mata wannan ba barna ba ce fa alfasha ce har mace za a ga tana cewa al yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu wa ma bada minhu fala uhilluhu to yau fa ranar da wani daga cikin al'aura wato wani daga cikin wannan abin da ake kallo ake so din sashensa zai bayyana ko ma gaba ɗayansa ya bayyana wanda kuma ya bayyana din ban halatta shi ba akwai abin da yake kai ya zuwa ga halatta alfasha irin wannan mace ta bayyana tsiraicinta free fallo sannan kuma ta ce bata halatta shi ba ko kaga wannan shine tanakudi tufka da warwara na yan jahiliya na addinin wanda yake ba addinin Allah ba to sai su ce idan kuma mutum bai samu kayan ba bai samu na haya ba bai samu na aro ba kuma ya ki ya zo ya yi tsawafin tsirara ya zo ya yi tsawafin da kayansa to wannan kayan ya zama to laƙa haka suke kiransa laƙa abin wato sai dai a yadda shi bai sake sa wannan kayan ba duk wannan duk wannan dokoki ne da suka kirkiro ma anzalallahu biha min sultan kuma suka ce menene hujjar su na yin wannan wajadna alaiha aba'ana haka muka sami iyayen mu akai kuma iyayen mu sun sani sun fi mu sani saboda haka sun san wata maslaha wanda mu ba mu sani ba ko da muna ganin alfasha ce tunda iyayen mu sun yi akwai wata maslaha wanda ba mu sani ba ce ma wannan maslaha wallahu amarana biha ai Allah ne ma ya umarce su da ita domin idan da barna ce Allah ba zai sa su su rinka ba saboda haka hujjar su abubuwa guda biyu ne mun sami iyayenmu a kai kuma ƙarshen al'amari ma umarnin Allah ne to da Allah ya tashi musu raddi sai ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha ai wato ba zai yi ba Allah ya umarni da alfasha domin al alkamal dukkan wata sifa ta kyau tana tare da Allah to ba zai yi ba kuma abin da yake ba shi da kyau hatta a wajen hankalin mutane a ce kuma Allah ya umarni da shi wannan mustahili ne to a cikin nan hujjojinsu guda biyu ne wacce Allah ya yi ibtali wacce Allah ya rushe daga cikin hujjojin tasu ta farkon ko ta biyun me hujjojin mushrikai hujjojin mushrikai guda biyu ne mun sami iyayenmu akai kuma Allah ne ya umarce mu da su Allah dai tashi raddi sai ya raddin ta biyun ya kyale ta ɗayan saboda ta ɗayan babu bukatar kai raddin ta babu bukatar kai raddi saboda ba hujja bane dan ka samu iyayenka akai akan alfasha kai ma ka zamanto akan alfasha alfasha alfasha ce ko kai ne kai ko iyayenka ne suka to da babu bukatar a yi raddinta sai kawai Allah ya raddinta bin cewa Allah baya umarni da alfasha saboda haka abinda kuke dogaro da shi na kan cewa Allah ne ya umarce shi wannan ba gaskiya bane ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun sannan kuma Allah ya musu gargadi cewa shin kuna faɗin abin da ba sani bane dangane da Allah alƙaul a nan wajen attaqawul ake nufi wato kuna ƙirƙiran magana wadda yake ba ku sani ba ku faɗe ta ku dangana ta ga Allah domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna jur'a alallah wato ƙarfi ƙarfin rai ga Allah da rashin ganin girman Allah na'am amara rabbi bil qist ga ya musu ya rasulullah ka faɗi ka ce ubangiji na yayi umarni ne da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma yayi umarni da gare ku da cewa ku tsayar da fuskokinku a dukkan wajen sujada wa du'uhu mukhlisin lahu din kuma ku bauta masa kuna masu tace tsarkake addini gare shi kama kama bada'akum ta'udun kamar yadda ya fare ku ya faru asalin halittar ku haka kuke komawa ya zuwa gare shi fariƙan hada wa fariqan haqqa alaihi dalala wato bangare daga cikin ku ya shirye su bangare kuma bata ya tabbata a kansu innahum muttakhadhu shayatin awliya min dunillah su waɗannan wanda bata ya tabbata a kansu su ne waɗanda suka riki shaidanu a matsayin majibinta min dunillahi ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna riyawa suna tsammani kan cewa su shiryayyu ne wato sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yayin da suke cewa wallahu amara na biha Allah ya umarce mu da alfasha to kai ya rasulullah ka kuma muka ce Allah baya umarni da alfasha to ku zo ga abinda da Allah yake umarni da shi amma Allah yana umarni da adalci alqist shine daidaituwa daidaito abin yake daidai wa daida tsaka tsaki la tafrit wala ifrat babu sako-sako babu wuce gona da iri kila tarafai qasdil umuri dhamimu dukkan bangare na biyu dukkan bangare guda biyu na abin da ya wuce iyaka abin zargi ne yanzu to abin da Allah ya umarni da shi kenan yanzu kaga kamar tauhidi tauhidi wasat ne tsakanin shirka da ta'til waɗansu suka ce ba za su ba su ba su zama da Allah ba ba za su yi bauta ba la ga Allah wala ga wani wannan shine ta'til waɗansu kuma suka ce za su bauta ma komai duk abin da ake bauta ma ai duk daidai ne shine shirka to tsaka shine tauhidi kada ka ce ba za ka yi bauta ba ka tabbatar da bauta amma ba ga kowa za ka yi bauta ba ga Allah kawai dan shi ya cancance ta to wannan shine tsakatsaki. tsaki haka zalika kamar kisasi tsakatsaki tsaki ne daidai adalci ne tsakanin wato mutum yayi kisa ya zamanto kan cewar ya sha saboda haka rai ba ta da alfarma tsakanin kuma yayin da aka yi kisa a je a kashe kabila ga baki ɗaya saboda mutum ɗaya da aka kashe wanda larabawa suke aka ce a yi su, wanda ya kashe a kashe shi ya fi bisa a ce mutum ya kashe ya sha ko kuma dan ya kashe mutum ɗaya ya zamanto cewa duk wani ɗan kabilar sawa'un shi ne ya kisan kan ko ba shi ne ya kisan kan ba a kashe shi kamar yanzu yadda yadda saboda rashin bin doka idan wani abu ya faru na barna idan wani aka taba shi idan ka bar mutumin wanda yake ba musulmi ba aka kashe shi a kasar musulmi to duk wani wanda yake duk wani wanda yake musulmi a kasar da ba musulmi ba shi kuma sai a kashe shi komai zaman lafiyan da ake da shi to wannan shine jungle justice rashin adalci ne wannan to kisasi doka Allah ta zamanto wasa tsakanin waɗannan haka ihsani tsaka tsaki ne tsakanin tsakanin wato wuce gona da iri barna wajen kyauta da kuma rowa mutum ya hana haƙƙin Allah sai aka ce ka bayar da infaƙin da shari'a ta yadda da shi baka buɗe hannunka ga baki ɗaya komai ya tafi ba kuma baka danƙe shi ba ka hana to Allah yana umarni da adalci a cikin dukkan al'amura idan ka bibiyi dokar Allah za ka ga wannan adalcin a ciki kuma ya ɗaya daga cikin abin da malamai wato suke bayyanarwa a cikin asrarus shari'a akwai wannan wanda ya mahasilul islam din nan da kuma ma hatta ibnul qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in yana kawo hukunce hukunce na shari'a domin ya nuna wato adalci da cikin shari'a dukkan wani umarni na shari'a haka yake to Allah haka yake al amara rabbi bil qist ubangiji na ya umarni da gaske da wato adalci shi ko adalci alfasha ne akwai wanda zai kunya a ce yayi adalci yanzu hatta a cikin wanda ba musulmi ba alƙalin da aka je na adalci kowa zaka je na son sa kowa zaka je na yabansa saboda adalci abu ne wanda ake son sa kamar yadda zalunci ba a son sa ka ji kan cewa wani ya bi tukiyar maraya da raunanan mutane da wato waɗanda aka bar masa amana duk ya cinye sai ka ji wannan ana sai ka ji ba yanzu kamar irin waɗanda suka sace kuɗin fansho ɗin nan yanda ake ta yanda ka ji ana ta da musulmi da da kafirai duk ne musu suke yi saboda me saboda ka zo mutane waɗanda yake ana ta kwasar kuɗinsu ana ta kwasar kuɗinsu an hana su jin daɗin kuɗin lokacin da suka zamanto raunana da suke bukatar a biya su waɗansu suka je suka hau kansu kawai suka yi fata-fata da su suka cinye kamar misalin da Allah ta'ala yake bayarwa ne hmm, misalin fansho fa Allah ya bayar da shi a cikin alkur'ani hmm, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajrimin min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath-thamarat wa asabahu al-kibar وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت yanzu ɗayanku zai so a ce yana da aljanna yana da gona lambu na inibi da dabino muna gani yadda ake sai da kilan inibi wajen dubu biyu ko dubu uku kilo ɗaya to shi yana da gonan inibi ga tana tana yi saboda haka kaga kullum watakila zai kai in kilo goma ya kai kaga dubu ashirin kullum kenan yana da ƙoramu na gudana a ciki ba sai ya yi rijiyar burtsatsai ba cikin sauƙi zai kula da wannan gonar tasa lahu fi min kulli thamara dukkan wani itace mai daɗi dukkan wani itacen marmari yana da shi a ciki wa asabahul kibar kuma sai girma ya zo ya yi ritaya ya zama ɗan fansho walahu zurriyatun fa kuma yana da zurriya raunana ba su girma ba sun kai ƙarfinsu yadda za su kula da kansu har yanzu yana biyan kuɗin makaranta har yanzu za a zo a ce ya bada kuɗin tara har yanzu yana kayan sallah akwai waɗanda yake in sun girma su sun riga sun girma ya huta duk bai san wannan ba amma wani girma ya zo masa yana da zuriya fa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat sai iska wadda take da wuta a ciki ta zo ta samu gonar gabaki ɗaya ta cinye ta akwai wanda zai so wannan to misalin wanda suka ci kuɗin yan fansho kenan misalin wanda suka cikin yan fansho kenan muna addu'a akwai yan uwanmu akwai yan uwanmu yan federal service akwai wanda suke shekara bakwai wanda suke shekara biyar wanda suke shekara sama da haka fanshan nasu an je an makale an aiki a biya su amma kuma kullun gashi nan fitar da kudade ake yi kwanaki motoci 200 motoci irin wanda yake kowace daya ta fice miliyan goma bmw 200 haka aka saya don wato matan matekun shugabannin ƙasar afirka za su zo su yi taro na kwana uku aka sai motoci 200 wai sai aka ce a ba saya aka yi ba kyauta ce kamfanin coscharis ya bayar gudumawa to in ya bada gudumawar wannan a ya san abin da ya samu in ma gaske ne kenan to amma kuma waɗanda yake sun zamanto su ne mabukata kamar wanda suke cikin wanda suke wato yan fansho da girma ya zo musu ba su da hanyar da za su ci amma a hana su haƙƙinsu to wannan zalunci ba wanda yake to Allah ba samu zalunci irin wannan ba a cikin shari'arsa zalunci ba wanda yake son sa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuskar ku a dukkan wajen sujada an ce ma'anar wannan shine wato ku fuskanci Allah da ikhlasi wajen bauta a dukkan masallaci a kulli masjid masallaci ake nufi wanda yake daga ciki akwai inkari ga wato wannan abin da suke yi na tsiraici da yin shirka a ɗakin Allah mai alfarma domin a ɗakin Allah mai alfarma suna yin ɗawafi ba ga Allah kawai ba suna yin hubal aka ɗauko aka ɗora shi a saman ka'aba a saman ka'aba aka ɗora dutsen hubal aka ɗora gunkin hubal cewa wato yadda ake ɗawafi a nema Allah ne kuma a nema hubal kuma akan dutsen safa aka sa isaf gunki ne akan dutsen marwa aka sa na'ila saboda haka idan za ka yi sa'ayi kamar kana sa'ayi ne ibada kake tsakanin isaf da na'ila to Allah ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsayar da fuska ku ai lillahi ga Allah kawai wad'uhu mukhlisina lahu din ku bauta masa kuna masu tace addini a gare shi ne addinin Annabi Ibrahim kama bada'akum ta'udun dan me to kamar yanda ya fare ku haka za ku koma gare shi nan Allah ta'ala ya tunatar da mu bani adam komawan mu ya zuwa gare shi tayarwa domin shi ne zai sa ka yi addini saboda zaka koma gare shi dan haka kuma in ka koma in kuka koma gare shi fariƙan hada bangare daga cikin ku ya shirye su sun zamanto kan tauhidi wa fariƙan haqqa alaihi mudbalala bangare kuma bata ya tabbata akan su ya muttakhadhu shayatin awliya ga illar batan nasu sun riki shaydanu waliyai ba Allah ba saboda haka wato Allah ya halicci ɗan adam da san alkhairi dan adam ya halicce shi da sifa da za ta kai shi zuwa ga matsayi irin na mala'iku abin da yake bata ɗan adam ya zamanto a alaihi dalala bata ya cancanta ya tabbata a kansa shine ya zamanto waliyin shaidan sai ya rikida ya bar ɗabi'arsa ta alkhairi da san alkhairi da karkata ya zuwa ga alkhairi da fitra as-salima ya zuwa ga wato barna ta shaidan dan shaidan haka yake shi barna ce tasa kawai ba abin da ya sani sai sharri ya za ka zamanto ka riki da ka zamanto shaidani ne ka riki shaidan ya zamanto waliyinka ba Allah ba sannan kuma tare da wannan wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin cewa su shiryayyu ne shine ka rinka yin tabriri ka rinka tabbatar da cewa duk abin da kake yi na bata kana ganin batan nasa amma kai kokari ka tabbatar da shi ka sanya shi a cikin sifar shirya akwai mutane wanda suke haka suke sun san barna suke yi amma barnan nan dole su mai da ita gyara to wa suke rudi wa za su ruda kansu suke rudi ko suna tsammanin za su ruda Allah ne suna tsammanin wannan dabarar da suke yi za ta karbu a wajen Allah kamar yadda yahudawa suke cewa hmm? za ku kada ku je ku gaya musu abubuwa na addinin ku dan kada su yi hujja a gaban Allah su ce ai gashi ma sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza hmm? awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu ba sani bane cewa Allah ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa to masu irin wannan dabi'ar to saboda kuma wato shi mutum Allah ya yi shi fitrarsa ba ta yadda da ya zamanto akan sharri ko yana sharrin akwai mai wa'azi da zai rinka akwai shine ba za ka ga turawa suna cewa conscience hmm? a ce kai conscience ɗinka zai kyale ka kai wannan yayin da mutum ya abu wanda yake mara kyau ya san mara kyau ne kuma zuciyarsa ba za ta kyale shi akan wannan ba to wannan naza'ar da za ta rinka jansa tana jansa cewa yanzu kai kayi wannan kayi wannan to sai ya samu abin da zai tabbata zai gamsar da zuciyarsa akan cewa abin da yake ai daidai ne a ai ba komai ai haka ne sai ta kokarin ya kawo dalilai wanda yake kuma na ƙarya ne to abin da ku ba a so kenan yayin da kai laifi kai da kai laifi to sai ka koma sifar ka ta annabi adam amma yayin da kace zaka yi tabririn abin da kai sai ka zamanto waliyin shaidan ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku bani adam ya ku yayan annabi adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki adanku a wajen a kowane wajen ibada kowane masallaci wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha ku ci daga abin da muka azurta ku ku sha daga abin da muka azurta ku wala tusrifu kada ku yi israfi kada ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifin lallai shi Allah baya son masu barna قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق شيني يا رسول الله وانيني وندي حرمتا قورا قواتا الله أدن أدو وندي يكي الله يا الله يا حال التاشي التي أخرج لعباده أدو وندي الله يفتد شي قباينسا والطيبات من الرزق da kuma daɗaɗan abubuwa masu tsarki daga arziki qul hiya lillazina amanu fil hayati dunya ce ne su wannan da ita ado da zina din da at-tayyibat daɗaɗan abubuwa lillazina amanu keɓantattu ne ga wato wato keɓantattu ne ga waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a rayuwar duniya dan su aka yi su khalisatan yawmal qiyama kuma ga wato yantattu tatattu su kadai ga muminai kadai yawmal qiyama a ranar alkiyama kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun kamar yanda muka rarrabe waɗannan ayoyin to haka muke bayyana ayoyin mu ga mutane waɗanda suke sani Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya mai girma yana yin raddi ga mushrikai da suke cewa ba za su yi ado ba lokacin ɗawafi sai Allah ya ce ya bani adam ga baki ɗayanku ku yi ado a wajen kowace bauta wajen ko wato a wajen dukkan masallaci shine wajen bauta na Allah lokaci ne da ya dace a yi ado don girmama wanda ake bautar domin sa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta rufe al'aura yayin da za a yi sallah ya shar'anta mu rufe al'auranmu yayin da za mu yi sallah ummu salama ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam atusalli mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah a cikin doguwar riga da da kuma mayafi wanda ya rufe kanta yace na'am idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha yace za ta iya yi idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lullube saman saman tafin kafarta za ta iya yin sallah a haka to wanda ya nuna kan cewa rufa al'aura domin sallah sharaɗi ne shine wato wato yin ado yayin dukkan a wajen dukkan ibada da wannan ne aka hana wato aka tabbatar da wato alfashar da take cikin yin dawafi tsirara don haka yayin da aka ci maka da yaƙi a shekara ta takwas shekara da ta biyo baya shekara ta tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar ya zamanto jagoran musulmi wajen yin hajji a wannan shekara musulmi su hajji ga ɗakin Allah bayan tun zuwan musulunci ba a yi hajji ba da sunan musulmi sun je sun yi hajji sai a wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura cewa annabi sayyidina abubakar ya sanar Allah ya hujja ba'da al-ami mushrik wala ya tufa bil bait uryan kada wani wanda ya wanda ba musulmi bai hajji da wannan ɗakin bayan wannan shekara kuma kada wani ya sake dawafi a tsirara to sai da aka tsarkake ɗakin Allah da shirkan mushrikai da kuma ɗawafin masu tsiraici da suke yi shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanar da kowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai yi hajji wannan shekara to wannan aka hana yin wannan kuma aka yi umarni da cewa yayin dukkan ibada bayan ma a rufe al'aura a yi ado annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen tufa gare ku ya ku musulmi su ne fararen tufafi don haka ku sanya su lokacin sallar juma'a kuma ku yi likkafanin mata ku matattunku da su shi yasa ake son ranar juma'a da ranar idi a sanya tufafi kyawawa ko musamman farare musamman fararen tufafi sunna ne a sanya su a waɗannan rana da dukkan lokacin wato taro na ibada kamar ranar juma'a kamar ranar idi kamar ma dararen goman karshe waɗannan dararen da muke ciki kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da asar da suka zo haka kuma aka ruwaito magabata na kwarai suna yi a cikin dukkan waɗannan darare sun kasance suna yin ado akwai Anas ibn akwai ibrahimun nakhai Ibrahim ibn Yazid nakhai yana da wata riga tasa kyakkyawa baya sanya ta sai a cikin dararen goman karshe sai kuma ranar Idi sai ranar Juma'a hmm. shine ya kura akwati ba in za a je ɗaurin aure ba sannan Allah ya ce wannan umarni ne na wajabci khudhu zinatakum inda kulli masjid wannan al'amru lil wujubi amma wa kulu washrabu ku ci ku sha wannan umarni ne na halacci wato ya halatta a gare ku ma'anar ku ci ku sha shine kada ku bi addinin jahiliya ku haramta ma kanku ku haramta wa kawukanku waɗansu abubuwa da jahiliya suka haramta ma kawukansu duk abin da Allah ya halatta to ku ci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa naman damo aka kawo akan sufurarsa akan shimfidar abinci aka miƙa masa ya ci da aka ce naman dabo ne sai ya ƙi ci sai Khalid ibn al-Walid yace a haramun huwa ya rasulullah haramun ne yace la inni la uharrimu ma ahallallah ni bana haramta da Allah ya halatta walakinahu ta'afu walakinahu ta'afuhu nafsi raina baya son sa wato ba ina kinkemin sa raina yana kinkemin cin sa a wata riwayar ya ce lakinnahu laysa bi ardi Ba ya cikin naman da ake ci a gari wato a kasar mu wato mu mutane ne wanda ba ma ci yanzu kamar kamar sakkwatawa ne eh, waɗansu sakkwata ba sa cin naman akuya daga ya ci naman akuya sai alaji sai nan da nan sai ga ƙuraje sun fito a jikin jikin jikin ya yi furfur eh, wato ya kunkumbura to kaga idan mutum wannan irin in ya ce ba zai ci naman akuya ba to nan ba za ka ce ya haramta abin da Allah ya halatta ba in ba ka san abu kawai kada ka ci amma kada ka ce a haramun ne ni bana cin wannan ka'ida ta bana cin wannan haramtacce ne a gare ni in ka haramta ma kanka to shine wannan ayar ta zo ta rushe wannan kada ka haramta abin da Allah ya halatta ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi israfi ma'ana ma'anar israfi shine ku wuce iyaka wajen wato cin abin da bai halatta ba ko kuma wajen cin halal din ya zama to kun wuce iyaka ku ci ku ci ku ci saboda zari har cuci kanku har cuci kanku ya zama to babu masakar tsirke tsinke a cikin cikin to wannan ma ba a san yana daga cikin israfi innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu israfi masu barna a cikin komai ne kuwa a cikin tifa Allah baya son masu barna yana daga cikin barna barna wajen tifa ya zama to kana sa tifa kana jan kasa da ita Abdullahi ibn Abbas yana cewa mutum ya ci ya sha matsawar ya bar abubuwa guda biyu as-sarfu wal makhila barna wato shine wuce iyaka da kuma alfahari da girman kai in dai tufa ba ta alfahari ce da girman kai ba babu laifi kasa sa amma duk tufar da za ta san haka ka rinka girman kai to ba a santa sannan Allah ya ce ce ne musu wane ne ya haramta wato zinatullah zinatullah a nan wajen shine abubuwa na ado da Allah ya saukar Allah ya yi ne don mu Allah ya yi zinare da azurfa da lu'ulu'u da abin da za a shiga cikin teku a ɗauko shi in aka sa kaga wato adan yayi kyau kaga an yi wata wata wato kaga an yi abin nan a a a tufa da auduga din nan tufa wato in ka ganta da laushinta da kenta, za ka ji sha'awa ka ji zuciya na so to Allah ya yi wannan duk Allah ne ya yi wannan to wa ya haramta wannan adan na Allah wa tayyibati min wanda yake ya fitar da su ga bayinsa Allah ba ba amfani zai da su ba ba bukata yake gare su ba ya bukatar komai mu Allah ya fitar ma mu Allah ya bama wa tayyibati min rizq da kuma kyawawan abubuwa daga cikin arziki at-tayyibat duk abin da yake at-tayyib shine halal abubuwa na halal wanda yake kuma dukkan halal mai wato mai dadi ne mai tsarki ne dukkan abin da yake cutarwa ba halal bane dukkan abin da yake rai baya dukkan abin da yake yana daga wato dukkan abin da yake najasa to ba halal bane saboda haka ba za ka ga Allah ya sanya halacci a cikin abin da yake kuma ya haramta shi ba saboda najasa ne kamar naman alkhinzir Allah ba zai halatta shi ba tunda najasa ne to Allah ya sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu su waɗannan abubuwan wato da ita zinatullah da kuma at-tayyibati minar rizq na amanu fil hayatid dunya ga muminai ce ga wanda suka yi imani ne a rayuwar duniya wato dukkan wani abu da ka gani a bayan ƙasa wanda yake mai tsarki wanda yake ake ado da shi to Allah ya yi shaidan muminai domin su ne suke rayuwa don cika manufar da Allah ya halicci rayuwa domin ta Allah fa bai ce a zo duniyan nan ba da abin da ke cikinta illa domin abota ma Allah Allah ta'ala ya ce ya sanya inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya abin da ke cikin ƙasa na ado ya zamanto ado ga ita duniya ɗin domin mu jarabce su wane ne wanda yake mafi kyawun aiki wato wane ne wanda zai zamanto mumini saboda haka adon duniya don wa aka yi shi kenan don mumini don Allah ya jaraba ya gani su wane ne za su zama muminai saboda haka don su Allah ta'ala ya yi wannan saboda haka ta za a ce kuma Allah ya haramta su waye zai ce Allah ya haramta wannan bayan dan su akai to a nan duniya kenan saboda haka duk abin da ka gani na ado dan muminai ne saboda haka kada ka haramta abin da Allah ya halatta kada ka haramta abin da Allah ya halatta matsawar dai mumini ne yake amfani da zinatullah to zai amfani da ita ba tare da israfi ba ba tare da haramta abin da Allah ya halatta ba amma kuma a halisatan yau qiyama ma'anar wannan wato dukkan wani abu na ni'ima dukkan wani abu na zina rana alkiyama wannan khalisatan na amanu keɓantacce ne ga mumine kawai a nan wanda ba mumine ba ba don su aka yi ba amma za su yi musharaka da muminai albarkacin muminai za su samu wataƙila ma har su fi wato muminai wato a a a a cin moriyar abin da yin da yin abin da suke so da shi da moriyar abin amma a ranar lahira haramtacce ne gare su khalisatan yawmal qiyama ga mu'minai ne kawai shine kamar yadda zamu zo za ku gani yan wuta suna ce ma mu'minai ku dan mu daga cikin abin da Allah ya ba ku ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله inna Allah الله حرمهما alal kafir ‘yan wuta za su ce ma ‘yan aljanna ku dan kwararo mana ɗan ruwa ko daga cikin abin da Allah ya azurta ku sai yan aljanna su ce inna Allah huma alal kafiri Allah ya haramta su ga kafirai Allah kare haramta mana kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kamar haka ne muke bayanin ayoyi ga waɗanda suke sani wato ma'ana ba waɗanda suke fahimtar ayoyin Allah da bayanin ayoyin Allah sai masana sai malamai shi yasa ba a yin addini dole sai da sani sai an tashi an san an yi sani don masani waɗanda suke karatu suke koya suke ilimi su ne suke fahimtar ayoyin Allah wanda ku baya fahimtar ayoyin Allah kaga ba zai taba bauta ma Allah yadda Allah yake so ba shi yasa ake so mutum ya zamanto kullum cikin neman ilimi shi yasa zaka ga a cikin al'umman mu nan zaka ga mutum malami ne ya girma ya tsufa a cikin ilimi amma zai rataye gafaka ya tafi karatu ya tafi makaranta suna cewa abin da yasa muke haka dan idan Allah ya tambaye mu me yasa kake kaza yace Allah ai ina kokarin koyo ne ban sani ba kuma gashi neman ilimi nake yi yayin da kake neman ilimi kana da hujja a wajen Allah cewa neman sani kake yi amma yayin da ka miƙe kafa kace kai ka riga ka zamanto babba kai ka fi ganin ya zamanto kana ganin ka takaita da abin da ka sani ka takaita da fahimtar ka fahimtar ka ta ishe ka to wannan in halaka ta zo maka sai Allah ka ba ruwan Allah da kai amma yayin da kake kana nema to ko bayanin Allah zai zo maka kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamu masu sani me neman sani da me sani sune wanda kadai ba tsinannu ba a bayan kasa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala aw alimin wa muta'allim duniya tsinanniya ce da ita da abin da ke cikinta sai dai zikirin Allah da abin da ya danganci zikiri sai kuma mai neman sani sai kuma malami da haka in dai baka zamanto malami baka zamanto mai neman sani Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyinsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin alkur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا وأراد بالمسلمين شرا وسوء وأراد بالمسلمين شرا وسوءا فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين